ga watan tara meladiya ta da tara. a wannan masallaci mai albarka masallacin muhammad alhaji indimi a nan dambuwa road a garin maiduguri na jihar borno wannan kuma shine majalisunmu na goma sha biyar muna nan a cikin kistar annabi yusuf alaihi salam kuma muna cikin faifai na ƙarshe a jiya mun tsaya kan aya ta 79 inda za mu tashi akan aya ta 80 daidai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجعوا إلى فلما منه نبيا قال كثيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم ربكم في يوسف ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين نعم lokacin da falamma stay asu minhu khalasu najiya yayin da suka fitar da tsammani game da annabi yusuf alaihi salam ko game da dan uwansu khalasu najiya sai suka ware domin ganawa qala kabiruhum sai babban su yace alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqa ashe ba ku sani ba cewa mahaifinku ya riki karfan alkawari daga wajenku ta hanyar rantsuwa wato min Allah daga Allah wa min qablu ma farrattum fi yusuf ba ku san abin da kuka gabatar dangane da yusuf ba a da can falan abrahal arda ni dai ba zan bar wannan ƙasa ta masar ba hatta ya zana li abi har sai idan babana ne ya mun izini aw kuma Allah li ko kuma ubangiji ya mun wani hukunci wa huwa khairul hakimin shine fiyayyen masu yin hukunci to bayan an gama yanke hukunci ga dan uwansu binyamin an rike shi a matsayin bawa saboda an same shi da laifin sata kamar yadda annabi yusuf salam ya tsara ya zama da kuma sun lallashi annabi yusuf salam a kan ya yadda ya rike ɗaya daga cikinsu a madadin binyamin domin su koma wa mahaifinsu da ɗan uwansu kamar yadda suka yi alkawarin cewa ba za su wannan karan ba za su samu sakaci ba za su dawo masa da shi to gashi kuma yanzu abin da ya zo ya faru saboda haka sun lallashe yusuf alaihi salam amma bai yadda ba ya yi maganar da take nuna ba zai taɓa yadda ba na farko ya nemi tsarin allah ma'azallah allah ya tsare ni wanda yake nuna cewa maganar da suke neman shi da ita babba ce har ma yana neman allah maɗaukakin sarki ya shiga tsakaninsa da aiwatar da abin da suke faɗa sannan kuma ya nuna idan har zai yarda ya karbi wani a madadin binyamin ya rike shi a matsayinsa to ya yi zalunci shi kuwa a matsayinsa na sarki ko kuma shugaba adali ba zai taɓa yarda ya zalunci ba waɗannan kalmomi guda biyu babu shakka za su sanya waɗannan mutane 'yan uwan annabi yusuf su fitar da tsammanin cewa za su ci nasara na farko gashi ya ce ma'azallah sannan kuma ya ce inna idan la zalimun waɗannan kalmomi guda biyu suna nuna cewa ya ɗauki matsayin ya ɗauki wato wani ƙuduri wanda ba zai ja da baya ba ya ɗau ƙudurin da ba zai ja da baya ba shi yasa Allah ce falan mastai asu yayin da suka kai matuƙa wajen ɗeba ƙauna aka kawo sin wata kalmar ya isa ce amma sai aka kara mata wata sin da kuma wata ta don a nuna mubalaga زيادة السين والتاء هنا للمبالغة للمبالغة في الإياس أو للمبالغة في اليأس a nuna yadda suka kai matuƙa wajen ɗeba ƙauna maganarsa ta sa ɗeba da suka yi ba ƙanƙanuwa ba ce asinu wata idan suka shiga cikin kalma suna nuna wani lokaci suna nuna a wato mubalaga kamar yadda Allah ya kita fastajaba lahum rabbuhum kalimat istajaba kaga ajaba ce amma ka kara mata sin da ta wannan istijaba din yana nuna kai matuƙa wajen ansawa falamma stai'asu minhu khalasu najiya yayin da suka fitar da kauna ba za su taba samun dan uwansu ya koma tare da su ba khalasu najiya sai suka koma gefe guda suka ware domin ganawa khalasu ay i'tazalu suka ware suka koma su kadai najiyan ay mutanajina suna ganawa da junansu suna shawara wanda kuma dama haka al'amari yake duk lokacin da abubuwa suka yi tsanani to akan koma a yi shawara musamman ga waɗanda abubuwan suka faru wani lokaci za ka samu mutane kansu baya haɗuwa su tattauna al'amarinsu sai idan wani kalubale ya fuskance su to a lokacin kuma zan da nan za ga sun zo sun haɗe ko da kuwa da can suna zaman yan marina kowa ya ba wa ɗan uwansa baya to amma idan suka ga wani kalubale ya dirka ko su sai kaga kansu ya haɗu kuma ana ta shawarwari ya za a yi ya za a bullo al'amarin shi yasa Allah ce khalasu najiya sai suka ware guri guda domin su tattauna a tsakaninsu a ran su su goma ne babu binyamin tare da su domin shi an rike shi a matsayin wanda ya yi sata ya zama bawa malamai suka ce wannan ibara khalasu najiya falamma stai asu khalasu najiya wato tana ɗaya daga cikin kalmomi ko jumloli waɗanda suke ƙara fito da mu'jizar alkur'ani ta salon magana wato yadda alkur'ani yake dunkule ma'anoni masu yawa a cikin 'yan kalmomi kaɗan khalasu falamma stai'asu khalasu jiya wato alqadi iyaz a cikin littafinsa a shifa inda yayi magana akan i'jazul qur'an wato mu'jizar alqur'ani ya ba da labarin cewa wani ba ya ji wani yana karanta wannan ayar falamma stai'asu minhu khalasu jiya. sai ya ce ashadu anna makhluqan la yaqdiru ala mithli hadha al-kalam na yarda cewa babu wani mahaluki da zai iya irin wannan maganar saboda magana ce a dunkule amma ta kunshi abubuwa da yawa tana sifanta irin yadda waɗannan mutane suka koma gefe guda can suka haɗa kansu suna ta tunani suna ta ainihin tattauna maganganu kowa yana kawo ra'ayinsa kowa yana kawo shawararsa idan sun koma mai za su gaya wa babansu wacce kalma za su fuskanci mahaifinsu da ita tun daga shi irin yadda sun yi alkawari da shi za su dawo da shi ga kuma abin da ya faru ga annabi yusuf a hannunsu a da can to yanzu ko mai za su gaya mahaifinsu ya yadda kala kabiruhum sai babban ya ce a zahirin yaƙi ana nufin babban su mai shekaru wasu suka ce shine robin wasu suka ce shine shamun ko kuma yahuza wato babban su a shekaru ko kuma babban su a ra'ayi da tunani babban su a shekaru shine robin saboda haka sai ya ce alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah ashe ba ku sani bane cewa mahaifinku qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah ya riki wani alkawari mai karfi a wajen ku daga Allah ma'ana kun yi wa mahaifinku rantsuwa cewa lalle za ku dawo da shi wa min qablu ma farrattum fi yusufa kun manta a da can abin da kuka gabatar ga annabi yusuf alaihi salam irin sakaci da kuka yi cikin lamarinsa har kuka je kuka ce wa mahaifinku cewa kyarkeci ya cinye shi yana gaya musu girman al'amarin da yake gabansu al'amarin da girma da can sun yi laifi sun je sun yi wa mahaifinsu ƙarya to yanzu kuma gashi sun yi rantsuwa ga kuma abin da ya zo ya faru duk da cewa a karan farko laifinsu ne ɗari bisa ɗari a karo na biyu kuma ba su da laifi don ba su suka shirya yadda za a riƙe eh, binyamin ba amma kuma wanda ya riga ya yi laifi a karan farko to in aka sake yin laifi irin wannan shi za a zarga saboda haka dole ne ya ji a jikinsa idan aka taɓa samun ɓarawa a cikin mutane to ko ba shi ya sata ba shi za a fara kallo ko da ko ba shi ya sata ba kaga ana cewa an yi sata hankali zai tashi duk da ba shi yayi ba amma ya san cewa sai an zarge shi kuma yana da wuya ya fitar da kansa da wuri saboda haka tun da da can sun yi laifi babu shakka wannan laifin har yanzu yana bin su don haka gashi yanzu wani abin da ba laifin su ba amma suna ji a jikin su cewa suna da laifi don haka dole ne su tanadi abin da za su faɗa shi dai babban su ya ce shi ne ba zai koma ba don abin kunya zai yawa kuma bai san da wani ido zai kalli babansu ba don haka sai ya shi ya yanke wa kansa hukunci ya ce falan abraha al'arda ba zan taɓa barin ƙasar masar ba hatta ya zana li abi har sai babana ya yi min izini wato ya aiko cewa lalle lalle in koma to wannan za ta sa in koma aw yahkum Allah li ko ubangiji ya hukunta min hukuncinsa ko dai in a zamana a nan in samu in kubutar da ɗan uwanmu benyamin in koma da shi saboda haka zan koma cikin mutunci ko kuma ubangiji ya karɓi raina ko kuma dai wata hanya dai wacce ubangiji maɗaukakin sarki zai hukunta mun domin shine khairul hakimi na fiyayyen mai hukunci amma dai ni ba zan iya zuwa in yi arba da babana ba bayan ga abin da ya faru a baya ga kuma irin rantsuwar da muka yi da daukan alkawarin cewa za mu dawo da shi to shi ne sai yake gaya musu ga yadda ya kamata su je su faɗa shi dai ya samu gurin zama kuma ba zai koma ba irji'u ila abikum ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ارجعوا إلى أبيكم yace ku koma zuwa ga babanku faƙulu ku gaya masa ya abana ya babanmu inna ibnaka sarak ɗanka ya yi fasata wa ma shahidna illa bima alimna mu ba mu shaida da wani abu ba sai abin da muka sani wa ma kunna lil ghaibi hafizin kuma mu ba mu san gaibu ba wato ku je ku gaya wa mahaifinmu ku ce da shi ya abana inna ibnaka sarak ɗanka ya yi sata yayi sata don haka an rike shi a matsayin bawa don wannan ita ce shari'ar don haka momin yi shaida abinda muka shaida kuma shine abinda muka sani ko dai suna nufin sun yi shaida yayin da suka ba da labarin cewa duk wanda aka samu ya yi sata shi ne a rike shi fa ma jaza'uhu in kuntum kadhibin qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu kadhalika rizqi zalimin wannan shine ilimin da suke da shi ce to abinda muka sani na ilimin shari'ar gidan Ibrahim alaihi salam da wannan muka faɗa ba mu faɗi wani abu ba ko kuma ma shahidna illa bima alimna abin nan da muka ce ɗanka ya yi sata ga abin da muka sani ne abin da muka gani ne domin a gaban idan mu aka fito da wannan kwanan awo daga cikin kayansa saboda haka mu ba mu san gaibu ba da mun san gaibu tun farko ba za mu tafi da shi ba da mun san zai yi sata to tun da ba mu san gaibu ba kaga ba za mu san me zai faru ba don haka za mu yi maka rantsuwa cewa za mu dawo da shi wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin saboda haka ba mu san gaibu ba ba mu san me zai biyo baya ba da mun san abin da zai biyo baya ba za mu tafi da shi ba ko kuma da mun san abin da zai biyo baya da ba za mu yi waccan shaida ta cewa a yi masa hukunci da shari'ar جدا إبراهيم عليه السلام بقى نعم واسأل القرية التي كنا فيها والعلم الذي أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية التي كنا فيها kuma ka القرية alkaryar da muka kasance a cikinta wato da والعير da أقبلنا فيها دعاية رند مكزو تعلدسو وإنا لصادقون كما نلمو gaskiya ne. wato wanda zai nuna maka idan mutum yana da gaskiya ƙoƙari yake tattara hujjoji da zai kare kansa za ka samu hujjojin da zai rika kawowa lalle masu kama hankali ne saɓanin idan ba ya da gaskiya duk zai rikice za ka samu yana kama kame da ƙarshe ma ya nemi a tada ƙura ya abin ya naɗe tabar makunya da hauka amma in yana da gaskiya to kokari zai yi ta ya fito da da hujjojinsa ku duba ku kiyasta mawkifinsu a nan da kuma su a baya a lokacin da suka ce dan abin nan kirkeci ya cinye annabi yusuf eh, inna zahabna nastabiq wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu az-zi'bu sai suka ce me wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kai daga ji ka san cewa akwai wata a ƙarƙashin ƙasa domin a can za ka gaba su da wata hujja sun bar shi suna wasa karkeci ya zo ya cinye shi kuma mai san ba za ka yadda da mu ba fa ko da fa gaskiya muka faɗa amma kun ga a can kamar suna so su ce mu fa babu da gaskiya fa amma ba za ka yadda da mu ba a nan ba su kawo wannan ba sai suka yi ta kokarin kawo hujjoji bayan sun kawo maganar inna naka sarak wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin was'al alqaryata allati kunna fiha aje ma a tambayo masar din a tambayo su a can hakan ta faru ko bata faru ba wal ira allati aqbalna fiha ayarin da muka zo tare da su wato ayarin da suka bi mu su ma suka soyo abinci daga nan kasar mu suka zo tare da mu yanzu aje a tambaye su haka ta faru ko bata faru ba kaga duk wanda yana nuna cewa lalle suna da suna da gaskiya shi yasa sai suka cewa inna la sadiqun kaga nan ba su wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin sai suka yanke tare da karfafa maganar su wa inna sadiqu lalle haƙiƙa mu gaskiya muke faɗa قال قال بل سولت لكم فصبر جميل عسى الله بهم جميعا to ubangiji sai ya naɗe mana bayanin komawar yan uwansu da magana da za su gaya ubansu an gaya mana abinda da babban su yace su je su faɗa to yanzu an barka kai da kanka zaka suranta cewa lalle gashi nan sun karɓi wannan shawara ta babban su har sun zo kuma sun samu mahaifinsu sun gaya masa kawai abinda ya rage yanzu ka ji mai mahaifinsu ya ce bayan sun gaya masa waccan magana kala sai ya ce bal ba haka abin yake ba sawwalat lakum anfusukum amra rayukan ku dai sun kawata muku wani abu ne wani al'amari ne wato rayukan ku ne suka zayyana muku wani al'amari al'amarin ku je ku kuma batar da binyamin ku zo ku gaya mun wannan magana a can karan farko da ya faɗi irin wannan ibara bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil a can da gaske abin haka yake sun je sun tsara wani plan ne nasu suka zo suka gaya wa mahaifinsu cewa kirkeci ya cinye yusuf amma a karo na biyu haka abin yake a karo na biyu ba haka abin yake ba suna da gaskiya sai dai wanda ya ga ya bata rawarsa da tsalle kuma shikenan ba a bari a kwashe duka saboda haka dole ne akwai dalilin da zai sa annabi yaqub alaihi salam ya ci gaba da tuhumar su duk da irin hujjojin da za su kawo dole ya ci gaba da tuhumar su domin a baya suna da tabo taban da har yanzu bai warke ba don haka sai ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra sannan kuma su zo su yi bayani cewa gashi gashi an an rike shi saboda ya yi sata kuma hukuncin wanda ya sata a shari'a ta gidan shine a rike shi a matsayin bawa dole ya yi tunanin to ya aka yi su suka yi masa hukunci da shari'a ku tunda ba wannan ce shari'ar kasar ba ma kana akuza a kawo fi dinil maliki don haka inda a ce shari'ar can za a yi bai wuce a yi masa bulala ba a kuma nemi su biya tarar abin da ya sata a ninka musu gida biyu to ya aka yi har aka yi musu shari'a da shari'ar gida annabi ibrahim babu shakka kaga zai ce an haɗa baki da ku da abin ba so ya dawo saboda haka sai kuka tashi sai kuka faɗi cewa a'a ku kun fi so a yi masa shari'a irin ta gidanku domin a rike shi tare da cewa kuma ba a ma tabbatar da cewa shi ya yi sata ba sai bayan da aka nemi su ko ba haka ba a ka'idar abin da ya faru sai da suka ba da fatawar su ba su taɓa tsammanin a cikin su za a samu ɓarawon ba don haka kaga a nan ma ba wani shiri suka yi na su ba da fatawar don a riƙe binyamin ba to amma dai tun da dai suna da tabo dole ne akwai dalilin da zai sa a tuhume su shi yasa yace bal sawwalat lakum anfusukum amra ranku dai ya tsawata muku wani abu kuma ba abin da za su iya su da kansu sai yace fa sabrun jamil ni al'amarin da zai yi shine hakuri mai kyau ban faɗi abin da ake nufi as-sabrul jamil waɗannan abubuwa guda uku da suka zo a cikin alkur'ani as-sabrul jamil as-sabrul jamil al-hajrul jamil mun faɗi kowanne ma'anarsa الصبر الجميل صبر بلا بلا شكوى الصفح الجميل عفو بلا إثام الهجر الجميل هجر بلا بلا أذن الصفح الجميل آه، الصبر الجميل شيني أيها قولي دا جوليا ما أن كيفو كاب زواغ ونما قول الله كيفو كنك دا الله أبن نبي يسا ميك لك الدرع كجولي كيها قولي كدني ka taushe zuciyarka kada ka je kana raki cikin jama'a kada ka je duk inda ka zauna kamar kana kai kukan kukan Allah zuwa ga wani kana kai kukan arrahimu zuwa man la yarham tashku arrahimu ila man la yarham kada kai wannan wannan shine as-sabrul jamil yace fa sabrun jamil ay sabrun bila jaza sabrun bila shakwa asa Allah an ya'tiyani bihim jami'a amma ni na wajen ubangiji na zai dawo mun da su gida gaba daya ka duba a nan sai ya kawo jam'i bihim yana nufin yusuf da ɗan uwansa da kuma wancan da ya ce falan abraha al'arda wannan shi yake nuna taku duk da cewa a gurinsa wancan da ya ce falan abraha al'arda mai laifi kuma mai laifi ba ne amma ya sanya shi cikin addu'a saboda haka ko da mutum ya maka laifi kai sai ka nuna halin dattako saboda haka sai kai kokarin yadda za ka nuna masa karamci idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim to balle kuma uba da da saboda haka yace asallahu an ya'tiyani bihim jami'an kuma kaga wannan addu'a tashi ita take nuna maka cewa har yanzu bai fitar da rai cewa Yusuf alaihi salam yana nan dare ba tunda kaga ya sanya shi cikin addu'a din bai ce bihi ma ba sai ya ce innahu huwal alimul hakim lalle shi Allah shi ne mai cikakken sani ya san halin da nake ciki ya san kuma halin da suke ciki alhakim shi ne mai hikima wajen tsara al'amuransa saboda haka ya san gwargwadon irin haƙurin da nake yi don haka shi ne zai bani lada akan haƙurin da nake yi lada a nan duniya ta hanyar yaye mun abin da nake ciki a lahira kuma ya bani gwaggwaban lada wata walla anhu وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم wata walla anhum sai ya juya ya rabu da su ya koma yana munajaci da ubangijinsa Wakala ya asafa ya ce ya bakin ciki na ala yusuf bisa ga rashin yusufu wa biyaddat aynahu idanunsa suka yi fari saboda kuka min alhuzni saboda bacin rai wa huwa kazim yana makare da da bakin ciki wato ya koma shi kadai bayan ya ya jiddu wannan magana daga wajen su shi ma kuma ya gaya ya gaya musu nashi ta'liqin sai ya koma yana munajati da ubangijinsa yace wa asafa ala yusufa yace ya asafa ala yusufa ya bakin ciki na ga yusuf wato yana nuna damuwarsa ga Allah yadda yake cikin bakin ciki da damuwa na rashin yusuf salam a nan batu ake yi masa na ya rasa ɗansa binyamin ɗansa na biyu amma kuma da ya tashi faɗar bakin cikinsa ya faɗi ɗansa na farko galibi masifar da kake ciki ta fi zafi sama da wacce ta riga ta wuce batun annabi yusuf salam yanzu ya haura shekara ashirin an zo an gaya masa cewa wandan nasa ma ya bace amma kuma da ya tashi sai ya ce ya asafa ala yusufa bai faɗi na biyun ba wanda a ƙa'ida masifa da kake ciki ta fi maka zafi a sama da wacce ta daɗe malamai suka ce saboda masifar rashin yusuf alaihi salam ita ta ja masa duk waɗannan masifu ita ce tushe sauran duk sun biyo bayan ta ne don haka kamar yadda suke cewa kullu jadidin yuzakkiru bil qadim duk sanda wani masifa sabuwa ta zo to za ta tuna maka tsohuwar kuma saboda haka sai ta tayar masa da tsohon gulando haka ta tayar masa da tsohon ciwon sa. haka nan wasu malamai suka ce sannan su waɗancan mutane guda biyu ‘ya'yansa guda biyu da shi binyamin da shi wancan babban nasu da ya ce ba zai dawo gida ba yaqub alaihi salam yana da tabbas cewa suna nan da rai amma yusuf kuma yana da tabbas yana da rai shekara ashirin baya baya da yaƙini amma waɗannan yana da yaƙini saboda wancan dai ya ji mai yace lan abraha wancan kuma rike shi aka yi a matsayin bawa saboda haka sai ya faɗi wanda yake ta zullumin wani hali yake ciki bai san halin da yake ciki ba sai ya ambace shi wa biyaddat aynahu min al-huzni idanunsa suka yi fari wato irin fari a gurin baki da ya fari kamar yana saboda bacin rai saboda yawan kuka fahuwa huwa kazim alhalin yana cike da wato yana makare da bakin ciki bakin cikin da wato ya kasa fitowa ya bayyana wa 'ya'yansa shi wannan bakin ciki din amma cike yake da bakin cikin rashin waɗannan 'ya'ya shi wannan yana nuna cewa wato annabin Allah ya yi kuka saboda wata musiba da ta same shi wannan baya kore wato baya kore haƙuri la yunata sabr ala qadarillah kasancewar annabi ne na Allah kuma ya yi kuka domin kuka iri iri ne akwai kukan da hawaye ne zai rika zuba akwai kukan da zaka kwakwazo kana ta ihu kana ta kwalla sowa dukkan hada mutane bacci yaran gida su kasa bacci kaga wannan kukan ba shine annabawa suke yi ba kukan da suke shi da aga hawaye yana zuba daga daga idanunsu wannan kuma tausayi ne da ubangiji yake sanyawa a zukatan bayansa lokacin da ibrahim dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu an ga idanunsa yana zubar da hawaye yace innal aina tajma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabb wa inna ala firaqika ya ibrahim la mahzunun yace idanuwa suna zubar da hawaye zuciya na cike da damuwa ba kuma za mu yadda mu faɗi wata kalma ba sai kalmar da za ta yadda da ubangijinmu kuma lalle mu masu damuwa ne da bakin ciki bisa rabuwa da kai ya ibrahim saboda haka wannan kuka da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi baya kore zamantowarsa shi yafi kowa hakuri bisa qada'illahi wa qadarihi idan an yi mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kuka yana yin kuka ne rahmatan lil mayyiti la ala la rahmatan li nafsihi bambancin kukan mu da na ma'aiki sallallahu alaihi kenan mu in muna kuka lokacin da aka yi mana rashi muna kuka ne dan mu muka samu rashin wato wani abu da muke samu yanzu muka rasa shi yasa muke kukan saboda haka muna yin kuka ne dan tausayawa kanmu ba tausayawa mamacin ba sabanin annabi sallallahu shi yana yi ne la to kaga wannan kamala ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kukan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hana shine kukan da za a kwakwazo ana ta ihu ana ta dukan kirji ana ta yaga riga ana marin fuska irin wannan aiki ne na jahiliya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan qalu sai suka ce tallahi mun rantsi da Allah tafta'u tazkuru yusufa ba za ka gushe ba kana tuna yusuf hatta takuna haradan har sai ka tsufa kare ritittike aw da min alhalikina ko ka kasance cikin matattu wato 'ya'yansa suna tausaya masa ganin irin yadda ya shiga cikin wani hali na damuwa gashi har idansa ya yi yana har baya gani ba saboda yawan kuka da yake zubar da hawaye a dalilin rashin dan abin nan a dalilin rashin ɗansa yusuf shine suka ce suke gaya masa wannan magana suna faɗa masa ne ba da sunan zargi ba a nan ba lokacin su zarge shi ba ne tunda yanzu wani sabon laifi suka yi kaga ba za ka ce zarginta kuma suke yi ba a'a lallashi ne suke yi da nuna tausayin su gare shi hatta ta kuna haradan har ka zan wato mara lafiya ka rututtuki ka wato ka kana neman ka halaka kanka au ta kuna min alhaliki da ko baka zan cikin halakaku wato matattu shi ne sai ya ce musu me قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون نعم قالوا تالله تفتأ تفتأ أنا لا تفتأ أنا شاري لا إن أنا كما إيه تبتد إيه ألغة saboda tafta'u da tazalu da tabrahu tulazimu nafi sai aka ce la tazalu la taf abin la tafta'u la tabrahu ana iya cire ladin a kawo shi ba ladin kuma ladin tana nan a cikin ma'ana kamar yadda wani yake cewa fa qultu yaminullahi abrahu qa'idan walau qata walau qata ra'si ladayki wa awsali ta da rantsuwa da Allah abrahu ay la abrahu qa'idan la abrahu qa'idan ba zan gushe ina nan zauna ba inda zan je ko da za su dadda tsani su gunduwa gunduwa da ni ba zan tashi daga inda nake ba bala'i me zafi haka qala sai annabi yaqub alaihi salam yace wa ya'ansa inna ma ashku bathi wa huzni ila allah wa a'lamu min allah ma la yace inna ma ashku bathi lallai ina kai kukan damuwa ta ne wa huzni da ɓacin rai na ilallahi zuwa ga Allah wato zuwa ga Allah nake kai kuka na ba zuwa ga ɗaya daga cikin ku ba don haka shi nake roƙo shi nake fakewa a wajensa wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma ina sane da abin da ba ku sani ba dangane da Allah saboda haka shi annabi ne da Allah ana yi masa wahayi ya san abin da su ba sani ba domin kamar yadda muka faɗa a farkon wannan sura cewa su ba annabawa bane wannan ita ce magana mafi ƙarfi cikin maganganun malamai su ba annabawa bane don haka ba a yi musu wahayi kamar yadda shi ake masa wahayi don haka yana samun wani ilimi daga Allah wanda su ba sa samun shi don haka kukansa zuwa ga Allah yake kaiwa kaga wannan baya kore haƙuri dan ka kai kukanka zuwa ga Allah baya kore haƙuri abinda yake kore asabar shine ka kai kukanka zuwa ga wani mahaluki amma ka kai kukanka zuwa ga Allah wannan babu komai inna ma ashku basti wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ya baniya ya baniya da'u fa ta'assu min يوسف وأخيه ولا تنعسوا من روح الله إنه لا يحس من روح الله إلا القوم الكافرون ولما نقلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا لبضاعة مضجعة فعوض لنا فعوض لنا الكيل وتصدق علينا إن الله لك المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأبيه إذ هم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله إنه من يتق ويسر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاسرين لا تسريبا قال لا da عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين shi ba yana so a bar masa filin ya su kuwa saboda saboda yadda sura take da daɗi in ka fara karatu sai ka ji kamar baka so ka tsaya na'am yace ya bani ya bani hatta su min yusufa Da haka shi tunda yana da ilimin da ba su da shi Da haka shi bai fitar da rai ba duk da shekarun da aka kwashe masu yawa baya tare da yusuf alaihi salam bai fitar da rai ba cewa yusuf alaihi salam yana nan da rai illa iyaka dai bai san labarin sa ba bai san inda yake ba don haka aje a ci gaba da lalubo labarin sa izhabu ku tafi fatahassasu min yusufa ku je ku lalubo labarin yusuf alaihi salam at-tahassus shine at-talab bi shidda at-tatallubu shayi taarrufu alaihi bi shidda kai ta neman shi kai amfani da dukkan hawas ɗinka kai amfani da jinka ka kasa kunne kai amfani da maganar ka ka tambayi wanda ya kamata ka tambaya ka yi amfani da kababuwan ka je inda duk ya kamata ka ji ne ka yi istimalon hawas ɗinka wajen neman labari shine at-tahassus sabanin at-tajassus at-tajassus ne leƙen asiri Shi ne ka rika neman labari amma a fakaici a ɓoye tare da fakon idan mutane wannan ne shari'a ta hana ka je ka saurari maganar mutane yayin da ba sa so ka ji abin da suke faɗa yayin da wasu ke hira su su biyu ba sa so na uku su na uku ya ji me suke faɗa kai kuma ka je ka faki idan su ka boye a bayan katanga kana sauraron abin da suke faɗa wannan shine shi Allah ya hana wala tajassus kada ku yi tajassusi amma tahassus shine ka yi amfani da wato gabbai da ubangiji ya baka hawas ɗinka wajen ka nemo labarin da zai amfanar da kai ko ya amfanar da al'umma ka wannan yana da kyau sai ce ya bani ya zahabu fata hassasu bai ce fata jassasu ba fata hassasu min yusufa wato kula lubo labarin yusuf wa akhihi da ɗan uwansa ku je kula lubo labarinsa innahu la abinda wala ta yi asu min rauhillahi kada ku fitar da kauna daga rahama ta ubangiji galibi rahamar ubangiji na zuwa bayan tsanani inna ma'al usri yusra lokacin da abu ya yi tsanani to zai zama kuma sauki yake binsa sa don haka ku je ku yi bincike ku nemo labarin yusuf kada ku fidda tsammani innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun domin babu wanda yake fitar da tsammani daga rahmar Allah sai mutanen da suke kafirai waɗanda ba san Allah ba ba su san girman rahamarsa ba amma kamar ku wanda kun san girman rahamar ubangiji da tausayinsa kada ku zama kun tseba kauna cewa akwai ranar da Allah madaukakin sarki zai nuna muku Yusuf alaihi salam ku tafi falamma dakalu alaihi to sun tafi yanzu ga sunan sun dawo karo na uku masar qalu sai suka zo suka ce ya ayyuhal azizu ya kai wannan babban mutum massana wa ahlana dhurru cuta ta yunwa ta shafe mu mu da iyalanmu waje ina bi bida'atin muzja mun zo da yar haja kankalwa wacce bata taka karata karya ba fa aufi lana alkaila don haka ka cika mana au wata saddaka laina kuma ka ba mu sadaka innahu inna Allah yajzi almutasaddiqin lalle Allah yana saka kawo masu sadaka ka duba yadda Allah yake sha'aninsa yadda suka yi wa annabi Yusuf hasada hasada har suka yi kokarin batar da shi yau gashi sun zo suna neman ya ba su sadaka ba sani ba sun zama mabarata shi suke neman ya taimaka musu ya laddafa musu ya dan san musu suna cewa tasaddaq alaina inna allaha yajzi almutasaddiqin ba san wa suke roko ba wannan da kuka jefa cikin rijiya kuka yi masa hassada shine yanzu kuke roƙon sai ba ku sadaka shi gashi akan kujerar mulki ubangiji ya ba shi ɗaukaka ko kuma ga ku ya kaskanta ku kun dawo kuna bara shi yasa ganin mutum a karan fari kakkare da shi dan baka san me Allah zai mai da shi ba baka sani ba wata rana sai ka ganka a gabansa kana kana kana ainihin a ainihin maula Allah ya kiyashe mu shi yasa al-insanu suna cewa al-insanu bil kammi la bil bil kammi la bil kayfi a bil kayfi la bil kammi al-insanu bil kayf la bil kam kada ka auna ka auna mutum da ainihin kam kamminsa ka ce nawa ya mallaka a account ɗinsa gidaje nawa gare shi kayan sawarsa nawa motocinsa nawa kaza ɗinsa nawa ka rika tambayar wannan ba wannan shine mutum ba bil kaifi kaifa huwa yaya yake mutumin kwarai ne mumini ne mai san Allah ne mai san manzo sallallahu alaihi wasallam ne mai san mumini ne mai tausaya musu ne mai kaza ne mai kaza ne wannan shine ma'auni domin za ka ga wani mutum in ka dubi kamminsa so sai ka ɗauka wani ne wanda ya cika ya isa ka dubi daga gidan da ya fito ko ka dubi suturar da ya sa ko ka dubi kayan da yake sanye da su ka dubi motar da yake shiga ka dubi jama'ar da suke tare da shi to ba za ka gane shi waye ba sai lokacin da ya fara magana yana fara magana sai ka ji ashe kasur gumin jahili ne kawai kuɗi Allah ya bashi saboda haka yana tattaɓar gaza yana tattaɓar. abin nan ka tobara yana tara garza ka ce kai ni na zaci wannan mutum an ce akwai sanda wato abu hanifa yana zaune sai ya ga wani mutum da gemu cike da gemu abin nan ya gan shi da gemu da kama da hai'a da kama wato a fuska da ya gashi don kabili sai ya ji tsoron wani katon malami ne saboda haka jikinsa sai ya ɗaurawa ya ji tsoron ma yana fatawa ne sa ne yana fatawa sai ji tsoron kada ya ci gaba da fatawa malamin da ya kama shi da kurakurai mutumin da yana matsowa sai yake daga hannu yana da tambaya abuwa ne ba yana su zai wata tambaya wacce zai kasa bacci a ranar sai yake wai shi so yake sani wai da annaba adamu ya gama hajji waye masa aski ne mai sunan wanzamin da ya masa aski ya ga ashe shirin ne ba ci ba mun shan mota tun daga nan shi sai ta ce duk wannan abin da yake gani sai ga ashe duk ya dace duk shirman banza ne to shi yasa al-insanu bil kayfi la bil kammi a lokacin da kace kam to shi kenan ka bata ma'aunin za ka je ka yi ka je ka cikin abin nan amma bil kai to shi ne gashi yau Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi Yusuf alaihi salam wani matsayi wanda ba ta tsammanin zai kai gare shi falamma dakalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz ya kai wannan babban mutum masana wa ahlana dhurru cutar yunwa ta shafe mu da iyalanmu waje ina bi bida'atin muzja mun zo da hajar da take yan kankalwa wato yanzu abinda suka zo da shi na musanyen abinci ba yawa dan kuɗi ne kaɗan amma kuma suna so a ba su awo cikakke kaga dole sai sun nemi alfarma da haka sun shiga wajensu suna neman alfarma dan dai masu yin awo ba za su yi musu ba da wannan tunda akwai ka'ida dole su shiga gurin shugaba wanda shine ke rike da abun a hannunsa su nemi alfarmarsa ko watakila zai sa baki a cika musu awo suka ce fa aufi lana alkaila ka cika mana awo wata sadaka na kai mana sadaka wato idan ma kuɗin mu ba zai kai ba to ai mana sadaka dai a cika mana inna Allah ta mutasaddiqin Allah yana sakan kawo masu sadaka wato kaga sun zama yan maula a gabansa ba su sani ba to wata dama ta samu da zai fito ya gaya musu shi wane ne duk matakan da ubangiji ya tsara din nan yanzu lokacinsu su ya zo dan watakila kamar yadda muka ce wani zai ta magana tun farko da bai faɗa ba ubangiji ya tsatsara abubuwan ne yadda zai zan abin da kima kala sai cewa ya hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi in antum jahilun yace shin kun san abin da kuka aikata ga yusuf da dan uwansa in antum jahiluna yayin da kuke cikin jahilci kaga anan bai kawai bai fito kai tsaye yace musu ai ni da yusuf ba domin idan labari na bushara ko na bakin ciki yana da girma ba a so ka bayar da shi ba tare da shimfiɗa ba wani lokaci yana iya jefa mutum cikin wato rudu babba wani ma zai iya ba ka gaya masa wani labarin da baya tsammani ta kusa ko ta nesa zai ji wannan magana kai tsaye ba tare da yan shimfiɗa ba to sai ka jefa cikin wani hali kuma to ya kamata ka yi yan shimfiɗa ka ɗan yi rarage ta hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi in antum jahilun sai yake tuna musu wani laifi da suka yi sama da shekara ashirin sannan kuma sai yake saman musu uzuri a lokaci guda kaga in ba karimi ba waye zai wannan ka yi masa laifi laifin da yunkuri da na kisa domin ba su ki annabi yusuf alaihi salam ya mutu a rijiyar nan ba ko a je can a sayar da shi ya mutu cikin cikin wani hali na wahala duk wannan bai dame su ba su dai gurin su ya cimma abin nan su cimma gurin su cimma bukatar su da haka duk da girman laifi annabi yusuf alaihi salam da ya tashi bai kawai faɗa musu laifin ba sai ya kawo wata siga hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi sai kuma yace iz antum jahiluna domin kai laifi bisa jahilci ya fi sauki sama da ka yi shi ka abin da kake yi mutumin da zai yi laifi amma bai san munin laifin ba shi yana ganin dan kankanin abu ne ko wani abu ne da bai kai ya kawo ba sai ya yi ba daidai yake da wanda ya san akirar abin ba ya san munin abin ya san girman abin amma duk da haka ya yadda zai yi kaga anan ya saman musu da uzuri kamar yadda Allah ya ce inna mattawbatu ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima kaga ubangiji ce Allah na karbar tuba ga waɗanda suke aikata laifi bi jahala a yayin da suke yin sa cikin jahilci ubangiji na karbar tuba su suka tuba suka dawo suka ce ubangiji ka yafe mu ka gafarta mana mun yi kuskure ya ubangiji ka yafe mana inda a ce annabi yusuf alaihi salam zai bar su su nema wa kansu uzuri ba yadda za a yi su samu uzurin da ya fi wanda ya ba su ya ce da su kun yi laifi amma lokacin da kuka yi laifin kuna cikin jahilci kaga ya fi musu sauki ba za su ji abin gingirin ya sa su cikin wani rami na kunya ba su rasa yadda za su yi ya ce abin da kuka yi ba kankani ba ne kamar mutum ya yi laifi ka ce shin ka kasan wanda ka sabawa ka san ko wanda ka sabawa ka san martabarsa ka san darajarsa to kaga abinda Allah madaukakin sarki yayi masa wahayinsa lokacin da yake cikin rijiya wa auhayna ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun to gashi ya tabbata dama Allah ya gaya masa cewa akwai ranar da zaka ba su wannan labari tana nan tana zuwa sai ka ba musu abin da suka yi lokacin da zuba san ma me yake ciki ba to ga su ba san annabi yusuf alaihi salam ba shine wannan da suke maula a gaban hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhi in antum jahilun sai cewa suka yi kalu a inna la'anta yusuf suka ce shin lalle kai ne yusuf kala ana yusufu wa haza akhi ce wannan ni da yusuf kuma wannan da kuke tare dan uwana ne qad manna Allahu alaina ubangiji yayi mana baiwa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin lalle shi yadda al'amarin yake wanda duk ya ji tsoron Allah sannan kuma ya yi haƙuri da juriya to ubangiji baya tozarta ladan waɗanda suka kyautata mutane na gari ubangiji baya tozarta aikinsu ƙalu kaga sai cewa suka yi a innaka la'anta yusuf wannan tana nuna wato mamakin da suke cike da shi don haka sai suka kawo abin da siga ta tambaya bayan siga tambaya kuma sai suka karfafa ta kamar akwai wani shakku shakku a innaka la'anta wato kai kai kai ne kuwa kai ne kuwa kaga alamar mamaki da karfafa maganar domin ba za su taba zaton shi a wannan matsayi ba ashe kai ne ko muke maula yanzu a gurinka kake ta yi mana wannan isani mu zo ka ba mu manya manyan gurin masauki ka fiyar da mu ka cika mana ma'auni ka mayar mana da kudaden mu duk a kai din nan ne da muka so halakarwa daga dole su rikici qala ana yusufu yace ai ni ne yusufu din wa hadha akhi wannan kuma dan uwana ne kad manna Allahu alaina ubangiji yayi mana baiwa gashi ya hada mu kaga anan yana nuna maka hali na annabin Allah duk abin da yake ciki sai mai daga Allah yace baiwa ce ta ubangiji yayi mana to haka mai hankali yake mai imani a zuciya ko menene ya samu na ni'ima baya manta Allah ne ya bashi duk abin da za a yi zai tuna cewa ai Allah ne ya bashi don haka ba zai taɓa tunanin yadda zai cutar da addinin sa ko ya cutar da Allah kad manna Allahu alaina ubangiji yayi mana abin nan kaga ka kiyasta wannan da abin da karu ne ya faɗa inna ma utituhu ala ilmin indi ni faɗa man na san fa abin nan sai na same shi shi ma ko bai ce to daman tunda kuka yi min haka ai kun ga gashi yadda dai yanzu na zama saboda ina da ilimi na yi kaza na yi kaza ya shiga duk gaba ɗaya sai tattare sa gaba ɗaya sai ya kira ta minna daga ubangiji inna qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi sai yake ba su wata ka'ida wacce kuma ka'ida ce da za ta ci gaba da aiki har abada innahu man yattaqi shi yadda al'amarin yake duk wanda ya kiyaye dokar Allah ya ji tsoron Allah cikin lamarinsa bai yi tunanin sabawa Allah ba ballanta na cutar da bawan bayan Allah wa yasbir kuma ya haƙuri ya jure kan abin da duk zai fuskanta ya yi haƙuri ya jure wajen wajen da'a ga ubangiji ya jure ya bar za'a yatillah sannan kuma ya jure ala qadarillah annabi yusuf alaihi salam duk yayi wannan nau'i na haƙuri na haƙuri duk waɗannan nau'ika na haƙuri annabi yusuf yayi su sabara ala ta'atillah wa sabara amma asiyatillah wa sabara ala qadarillah ya yi haƙuri bisa ɗa'ar ubangiji ba a taɓa hikaito cewa ya bar ɗa'a ga ubangiji ba ya bari wa Allah biyayya sannan ya yi haƙuri ga barin saba wa Allah irin ƙalubalen da ya samu a gidan aziz da waɗannan mata ya yi haƙuri ya jure ya yaƙi zuciyarsa sannan kuma sabar ala ala qadarin da al mu'ulima ya yi haƙuri bisa ƙaddara ta ubangiji da take same shi don haka duk alwa'u sabr annabi yusuf alaihi salam ya yi su don haka duk wanda kuma yayi wannan fa inna allaha la yadhi'u ajral ubangiji baya tozarta ladan waɗanda suke mutane na gari wato kamar abin da yake cewa wannan haƙuri da jin tsoron Allah ihsani ne <coughs> duk wanda ya zama mai haƙuri mai kiyaye dokokin Allah to muhsin ne wanda kuma zai zama muhsin ne to ubangiji ba zai taɓa tozarta shi ba ba zai tozarta masa ladansa ba duniya da lahira qalu sai cewa suka yi tallahi mun rantse da Allah laqad atharaka Allahu alaina haqiqa tabbas ubangiji ya fifita ka akan mu wa in kunna la khati'ina duk da kasancewar mu masu kuskure wannan babbar jarumta ce ka yi kuskure ka yarda cewa kai mai kuskure wannan jarumta ce ba kowa yake iya yin ta ba saboda haka su ma dole a jinjina musu ba su naɗa tabar ba kunya da hauka ba yana gaya musu cewa shi yusuf ne ga kuma irin baiwar da allah ya masa kuma duk wanda zai bi kama wannan tafarki da shi ya kama haka ubangiji zai masa irin wannan baiwar ba su wani abu ba sai suka ce laqad asara kallahu alaihi hakika ubangijinka ya ubangiji ya fifita ka akan mu domin ya baka tsoron Allah ya baka hakuri ya baka jiriya ya baka halaye irin na muhsinai wa in kunna la khati'ina kuma hakika mu mun kasance mutane ne masu kuskure saboda haka mun yi kuskure mun yi laifi da gangan ba mu yi haƙuri ba ba mu yi juriya ba muka yi don abin da muka yi a yau gashi ubangiji ya fifita ka a kanmu wannan yana nuna maka su kansu yanzu sun ji laifinsu kuma suna suna tuba da istighfari zuwa ga Allah Ƙala sai annabi yusuf alaihi salam sai ya ce la tasriba alaikum babu zargi a kanku ma'ana ba zargi tare da ku ba abin zargi yaghfirullahu lakum la tasda tasriba alaikum al yau a yau babu wani zargi tare da ku domin abin da yasa yace al-yawm saboda daman zargi ana yin shi ne lokacin da aka kama mai laifi hannu biyu biyu har kuma ya yi laifi to amma a yau babu magana kuma laifi babu maganar a zarge ku yaghfirullahu lakum ubangiji zai gafarta muku wa huwa arhamur rahimi shine mafi jin kan masu jin kai kaga wannan shi ma yana nuna karamcin annabi yusuf alaihi salam bayan wannan abin da suka faɗa da itirafi sai ya nuna cewa duk abin da ya kasance a baya yanzu a ɗauka kamar babu sabon shafi na rayuwa za a buɗe gaba ɗaya duk an share muku wancan abubuwa kada ku ji wai ku rika zargin kanku ko ku rika damuwa ku rika kallon kanku masu laifi a'a la tasriba alaikum yau to wannan hali ne na karim in ba karim ba ba wanda zai yi maka irin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya fatu makka ga waɗanda suka gallaza masa suka cuskuna masa suka ainihin cutar da shi shi da mabiyansa suka kashe ma wasu nasa suka nuna masa kiyayya da ta fitar da shi daga garinsa sai da ya hijira shi da mabiyansa a yau gashi sun zo a hannu sai yadda ya ga dama da su lokacin da aka tara masa su a gabansa ya ce me kuke zaton ma zannukum anni fa'ilun bikum me kuke zaton zan yi muku suka ce khairan akhun karim wa ibnu akhin karim alkhairi muke tsammanin kai mana dan uwa kake mai karamci kuma dan dan uwa kake mai karamci don haka ba ma tsammanin wani abu daga wajen ka in ba alkhairi ba sai ya ce da su la tasriba alaikum al izhabu wa antum talaqa a yau babu sauran zargi akan ku babu sauran tuhuma akan ku ku tafi kun zan tsulaka yantattu babu wanda zai kama ku da laifi to shi ne al'afu inda al-maqdira shi ake kwarzanta mutum da shi yayin da kake da ikon karama ka samu mutum a hannu sai yadda kai da shi sai ka ce je ka da ya taimaka ba lokacin da abin ya fi ƙarfinka ba akwai wanda abuwarsa sai abin ya fi ƙarfinsa ya laluba ya bincika ya bi hanyoyin duk da zai yi rama ce to je na ya masa wannan ba afuwa ba ce da da da ake kwarzanta wa mutum a kanta afuwar da ka kama mutum gashi yanzu a hannunka sai da ka ga dama da shi sai ka ce ku je na ya maka to ita ce manyan mutane suke yi masu zukata manya masu faffaɗan ƙirji irin wannan afuwa suke yi al'afu inda al makdira annabi sallallahu alaihi wasallam ita yayi wa qurayshawa ibnu taymiya lokacin da aka rika gallaza masa aka rika matsa masa aka rika nura masa kiyayya aka yi ta sa'ayi wajen masu wato mulki gwamnati akan ta cutar da shi aka rika kulle shi ba tare da gaskiya ba ya zo ya yi magana a gurin karatunsa sai a je a kai wa masu mulki a ce zai ta da hankali ya yi kaza ya kaza kaza a kirawo shi a zauna da shi a ce su faɗi hujjar sai faɗi shi sai ya ƙure su amma duk da aka ce a ce sai an hukunta shi ƙarshe abokin rigimarsa wanda yadda yake husuma da shi shi za a ce kuma ya masa alƙalanci ya ce za a yi kai ne abokin rigima kuma kai ne kai ne alƙali ya adal al-khalqi illa fi mu'amalati fi kal khisam wa anta al khasmu wal hakam ce kai ne alkhasmu kuma kai ne alhakam ai ba zai yiwu ba kana rigima da mutum kuma shine alkalin kuma shine abokin rigimar yace ya za a yi dan ibnu taymiya ya tashi tashi kai bayani ibnu taymiya ya tashi ya fara inna alhamdulillah nahmaduhu yace kaga mu ba hudu ba muka kira kai mana ba ibnu taymiya ce to ani bai yadda da da alkalancin ka ba dan kai kai ne abokin rigimar ta ibnu makhluf kenan alkali ibnu makhluf yace kai ne abokin rigimar ta don haka ni ban yadda kai ka zama alkali na ba to lokacin da suka haɗa kai da wani bayan wani ya zo ya yi wa shi sarki zuwa mulki sai ya zama da malamai kuma sun koma gindin wanda ya juyin mulkin sun tare wancan da ya juyo ya hamɓare wannan da ya kwace mulkin kaga ya zai samu malamansa na farko kuma a gindinsu saboda haka yanzu zai yi tunanin ashe waɗannan malaman banza ne jiya suna tare da ni sun kewaye da suna sai ni an zo an min juyin mulki sun koma gurin abokin faɗana sun ce kuma sai shi saboda haka sai ya ga wata dama da zai yi intikami to amma tunda malamai ne manya a gari zai wuya ya kawo malaman gari duka ya kashe su garin gaba ɗaya zai kama da wuta saboda haka sai ya ga me zai yi tunda ibnu taymiya ana san shi a gari bara ya kawo shi kuma sannan ga abinda suka yi wa ibnu taymiya don a gaban sa aka rika yi bara ya kawo shi sai ya sai ya nemi fatawa a wajensa in yi masa fatawa cewa ka karkashe su ko ka daure su sai ya je yayi sai ya ce ibnu taymiya ne ba shi fatawa saboda haka sai ya zo ya kira ibnu taymiya ce kaga ashe mutanen nan ashe ba Allah suka sa a gaba ba kaga yanzu abinda suka yi min kaga kaza kaza kaza ke to kai din ma kaga ai yadda suka so sai an kashe kama amma ba mu kashe kama don haka yanzu na baro ka da nama a hannunka ka yi duk abin da kake ganin ya kamata a yi da buɗar baki ibnu taymiya sai ya ce ran sarki ya dade waɗannan su ne malaman gari su ne idan gari su suke wa al'umma hanyar da take bi idan yau ka kashe malaman nan to kuma waye zai yi wa mutane da'awa waye zai karantar da jama'a waye zai abin saboda haka sai ya shiga kare su shi a gurinsa shi ne da Ibn makhluf ya ji magana ne ya ce kai Ibn taymiya ka fi karfin mu ya ce mun yi sa'ayi mu zubar da jininka amma kai yanzu gashi kana sa'ayi wajen ka kare namu jinin to wannan ita ce al'afu inda al-maqdira a lokacin ko menene ibnu tabiya zai ce ayi musu shi za a yi musu in zai ce a guguntule musu hannaye za a guguntule musu hannaye dan a fusace ki musamman mai mulki ya ga zai rabu da mulkin sa kuma an haɗa kai da waɗannan malaman saboda haka sai ibnu tabiya ya ta kare su ya nuna musu cewa a yafe musu domin idan idan su ne idan al'umma su suke haskakawa al'umma in an kashe su to su waye kuma za a rike in wani ne kaga sai ya ce to shikenan alhamdulillah dama na sai yadda nayi Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa za mu kwana anan sai gobe insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi